tun bayan lokacin da gwamnonin jihohin arewa maso yammacin najeriya suka haɗu tare da ɗaukar ƙudurin yin aiki tare domin shawo kan matsalar rashin tsaro a yankin har yanzu ana samun rahotannin kai hare-hare a wasu jihohi abin da ke nuna tsugunne bata ƙare ba to sai dai kamar yadda wasu mahukuntan ke cewa suna ƙoƙarin magance matsalar ta hanyar ɗaukar matakai daban-daban jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin wuraren da bayanai ke nuna cewa jami'an tsaro na banga na bayar da gagarumar gudunmuwa ga sha'anin tsaro abinda kuma shugaban kungiyar banga na jihar ta kebbi Sanusi Ibrahim Geza ya tabbatar. Nasarar da aka samu yan gaske lokal gamman wa'anda suke haddaba mutanenmu a kidnapping a mutanenmu sun gama da su. Kuna labarin wa'anda suka haddabi mutanenmu a Danko kosagu su ma haka a nan yankin banza kalgo arewa lokal gamman akwai wani jagoran bandit wanda yake jagorancin haddaba mutanen mu wanda kira dogo oro shi ma mutanen mu sun gama da shi bisa la'akari da hakan ne ya sa gwamnatin jihar ta samar da babura 730 domin rabawa jami'an na banga baya ga wasu motoci da gwamnatin ta baiwa jami'an tsaro na gwamnati kwanan nan gwamnan jihar kebbi dr nasir idris lokacin da yake hannun ta baburan ya bayyana cewa wannan watan da muke ciki inda aka fito sati ɗaya da ya gabata mun raba motoci ga jami'an tsaro mota 27 sannan ga mashin su ma 730 ga 'yan banga domin taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo zaman lahiya a cikin jiha shi yasa mun ga ya dace shugabansu shi ma cikin rabin motocin da muka yi mun ba sabuwar mota ilox ba saboda komi ba domin ya ji daɗin zagayawa a jiha yana ganin abin da mutanensa suke shugaban kungiyar banga a jihar kebbi sanusi ibrahim geza ya ce samar da baburan faduwa ce ta zo daidai da zama su ne muke ta kuka a kai ne saboda su 'yan banda su ne suke amfani da shi kuma baburan da aka kawo waɗanda suka fi waɗanda banda suke amfani da shi ne ko bayan waɗannan baburan shugaban ƙungiyar ta banga ya ce akwai tanadi da gwamnati ta yi musu. e kwarai a hakikanin gaskiya jiya ah, an kira ni kabinan ofis na karɓi stock na wasu bindigogi a jiya ne na kai su police headquarter domin sa kifin kafin su ma a raba su to ko wannan abun zai yi tasiri wajen samun sauƙin matsalar rashin tsaro a jihar Detective Awal Baladir mai iya masanin tsaro ne a Najeriya. To wannan yana ɗaya daga cikin wato ƙoƙari da hoɓɓasa da gwamnonin Arewa suke yi idan babu wayannan jami'an tsaron na sa kai to su ma jami'an tsaron gwamnati ba za su iya ba saboda ba su da yawa kuma ba a ko'ina suke ba kuma ba lalle ne sun san sako da loko na kowane bangare ba to wannan gaskiya zai taimakawa harkar jami'an tsaro kwarai da gaske. Duba da yadda lamura ke tafiya a wasu jihohin Najeriya inda siyasa ke yin kane kane a cikin lamura ya sa masu lura da lamuran yau da kullum na fatar cewa kada a saka siyasa a cikin wannan lamarin ta yadda zai amfani jama'ar da aka yi domin su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.